Resistance become a duty. Resistance become a duty. yan zanga-zangar neman janye dakatarwar da majalisar dattawa ta yi wa sanata Ali dumi daga mazabar majalisar dattawa ta Borno ta Kudu waɗanda suka yi da fifiya babbar kofar shiga majalisa. Ma'abota zanga-zangar daga jihar Borno arewa maso gabas da ma musamman yan gudun hijira daga yankin Chibok da ke zaune Abuja sun ɗaga kwalaye da ke nuna kin jinin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da sanata Dino Melaye. Ni dan kudancin Borno ne daga karamar hukumar Goza. Mu da muka zaɓe shi muka tura shi mu ne muke da daman mu ce baya mana wakilci da muke bukata. saboda haka ya dawo gida amma mu mun gamsu da wakilcin da yake mana bamu ga dalilin da yasa za a dakatar da shi mu ma kuma a hana mu wakilci na tsawon wata shida a majalisar dattawa ba mun san cewa akwai ka'idodi kundin doka na kasa bai ba sanatoci dama su dakatar da mutum na fiye da mako biyu ba idan ya yi laifi ni ce mai suna Layato Ayuba na fito ne daga Gonzalo Kwalkwal. A gaggauce a hanzari su mayar mana da sanatan mu akan wurin zaman shi idan ba ma son shi mu za mu zo mu yi rali mu ce ba ma son shi kuma ina da mai cewa zaɓe na 2019 shi za mu sake zaba. insha Allah shi ne zai sake zama a kan kujeran to ba ma sanatan ba mu har shugaban kasan ma muna so ya zama idan Allah ya yarda shi zai zama mu muna so shi malam malam labu ne da guji bala kwalgaman yobe state domin shi kadai a notice yana aikin senata kusan ashirin da kuma goma sha notice shi kadai ke ita da jijiyar waya saboda abin notice da kyau to ina tabbatar mutane in ba ya maza maza an gyara ba senatoci diwa ba za su dawo majalisar ta turo sanata binta masu garba daga jihar adamawa wacce ta zo da albishar dan majalisar za ta duba yiwuwar janye dakatar da indomi, wanda majalisar ta dakatar da shi da zargin neman zubarwa majalisar mutunci. ni yar adama ce domin mutanen northeast ne abin da ya kamu nan mu ji kuke-kuken mutanen southern borno dadin kuma allah yi ma gwamna na albarka because ya kira kowane sanata ɗaɗɗaya ɗaya ya nema alfarma ni ina cikin guda ɗaya da ya kira ya ce a sake duba na ce indumi yayana ne tun da majalisa tare da shi a House of Representatives gashi kuma mun zo mun hadu a cikin majalisar dattawa. Insha Allahu kukayenku za mu kai kuma za mu kan da za a samu sulhu shi undume ya dawo cikin majalisa. ba mamaki sanya bakin gwamnan Borno kashin Shatima da wasu dattawa ya yi tasiri wajen sassauta matsayin majalisar da ta ɗau matakin ba sani ba sabo. Nasura da Mailika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.